ubangiji ya halicce ku ya halittar muku da matayenku daga kawukanku domin ku nutsu zuwa gare su sannan ya sanya soyayya da rahama a tsakaninku Allah ya ce lalle a cikin yin haka akwai ayoyi ga waɗanda suke masu tunani haka nan yana daga cikin ayoyinsa Allah ya halicci sammai da ƙasa ya sassaɓa harsunanku kowa da irin yaren da yake magana da shi ya sassaɓa launukanku lalle a cikin haka akwai ayoyi ga waɗanda Allah ya ba su ilimi musamman ilimi na zamani hakanan a cikin ayoyin Allah akwai al'ayatul matluwa akwai ayoyin da karanta su ake yi su ne ayoyin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi kira zuwa ga a bayyana su ya kuma gaya wa muminai cewa ya musu baiwa har da ya aiko musu da annabi a cikinsu yana karanta musu irin waɗannan ayoyi laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi baiwa ga muminai lokacin da ya aiko musu da wani manzo daga cikinsu wanda yake karanta musu ayoyinsa a nan ana nufin ayoyin alƙur'ani kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum wa واذكر نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة dukkan waɗannan ayoyi ne na Allah wanda su karanta su ake a cikin littafi ayoyi na sama wanda ake kallo hankali yakan iya ya riske su ya yi hujja da su wajen sanin Allah shi kaɗai ne wajen sanin Allah shi ya cancanta abautawa hankali shi zai yi aiki wajen karanta wannan ayoyin sannan ayoyi waɗanda suke a cikin littafi wannan shari'a ita ce take samar da su ba hankali ba shari'a ita ce take samar da su to kenan ana riskar ubangiji ta hanyar hankali da hanyar shari'a za ka gane akwai Allah kuma ya cancanci a bauta masa ta hanyar hankali da Allah ya baka shi za ka yi tunani cikin halittunsa ka gane cewa lalle mai wannan halittu shi ya kamata a bauta masa sannan kuma za ka gane ya ya kamata a bauta masa ɗin ta hanyar karanta ayoyinsa wanda ya saukar a cikin littafinsa su kansa ayoyin Allah waɗanda ya saukar a cikin littafinsa dukkaninsu alamomi ne da suke nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya labarta dukkaninsu alamomi ne waɗanda suke nuna kaɗaitakar ubangiji ayoyin da muke karantawa alƙur'ani ga duk wanda ya saurare su zai fahimci cewa waɗannan ayoyi suna nuna gaskiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai dai idan bai tsaya ya saurara ba shi yasa kafirai suke yi wa junansu wasiya da kada a saurari karatun alkur'ani da zarar aka saurari karatun alkur'ani to zai canza kwakwalwar mai sauraron ya wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun waɗanda suka kafirta suke gaya wa junansu kada ku saurari karatun alkur'ani ku yi kakaci lokacin da ake karanta alkur'ani ku yi ta ife-ife wala Allah ko kwaye galaba domin har idan za a tsaya a saurara sauraro na tunani babu shakka wannan ayoyi za su yi wa mutum jagora har zuwa ga gane shirya shi yasa wanda yake bisa bata baya so ya ga ana karantar da ayoyin Allah domin matukar ana karantar da ayoyin Allah to ya karbatansa ake yi kuma mutane za su gane shi batacci ne wannan shi yasa kaga har ko da yaushe waɗanda suke turbar gaskiya ba a san a ji maganarsu sai ka ana cewa ka guje musu kamar yadda kake guje wa zaki in ka je inda suke wa'azi ka toshe kunnanka kada ka saurari abin da suke faɗa saboda me saboda in ka saurara zai yi tasiri domin za ka ji ba tatsuniya ake ba ba surkulle ake ba ba jita-jita ake ba ba kama-kama ake ba ba mafarki ake ba da labari ba ana abin da Allah ya ce ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam babu shakka a matsayinka na musulmi kai kuwa dole ne ka tsaya ka saurari abin nan da ake faɗa to in ko za ka tsaya ka yi saurare na ta nutsu. babu shakka za ka jawo ka miƙa wuya ga abin da ake karantawa to shi yasa suke cewa kada a saurara za ka ga a wasu gurare ma har ƙoƙari suke idan kun gina masallaci sai su zo su yi nasu kusa da naku sai su dinga ware nasu fika da hayaniya da kakaci wai kada a ji naku karatun to ba kuma komai yake kawo haka ba dan jin cewa eh lalle su ba a bisa daidai suke ba dan in a bisa daidai suke su ma su zo su yi tallahajar su babu wanda aka hana musamman a ƙasa irin ta Najeriya kowane abu kake yi ka zo ka faɗa matukar dai wato ba za ka yi amfani da ƙarfi ba ta hanyar musguna wa mutane in dai da fatar baki za ka faɗi ra'ayinka ka zo ka faɗa wannan yanci kuma musulunci ya ba da shi afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka tilasta wa mutane ba har sai sun yi imani to ashe kaga kenan babu batun tilastawa la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushd min al-ghay kowa ya faɗi abin da ya yarda da shi mutane masu hankali ne suna iya su auna abin da suka ji wanne ne yafi nauyi shi za su ɗauka ko kai ka je kasuwa za ka sai haja ai kakan duba ka ga wacce ce tafi kyau ka saya ka je an nuna maka tumatiri rubabbe an nuna maka lafiyayyen tumatiri yaushe za ka ɗauki rubabbe kamar lafiyayye ba za ka yadda ba to idan har ya kasance a cikin lamarin duniya kana jinjinawa ka ji wanda yake da kyau to ya zai zama alamar lahira kuma a hana ka ka jinjina ka zaɓi wanda ya kamata a ce a'a sai dai ka toshe kunnen ka sai kawai abin da aka fesa maka haka babu shakka akwai ainihin kama karya a cikin irin wannan a addinin musulunci babu wannan qad tabayyana ar-rushd min al-ghay wato shari'a ta bayyana bata ma ya bayyana saboda kowanne ya fito karara mutane ainihin za su iya ganewa su fahimci wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba to irin waɗannan ayoyi na ubangiji al-matluwa ubangiji wani lokaci yana jingina shi zuwa gare su ko dai a ce da su ayoyin alkur'ani ko kuma a ce da su ayatullahi tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa ma Allahu yuridu yuridu zulman lil alamin ko wa innaka laminal mursalin tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq kaga anan sai Allah ya kirawo su ayoyinsa domin ayoyi ne da suke nuna Allah domin ayoyi ne da suke nuna muradin ubangiji suna nuna abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta da abinda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi cewa gaskiya ne suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma gaskiya yake faɗa kuma ayoyi ne na Allah domin ɗan adam ko aljan ba zai iya kawo kwatankwacinsu ba sannan kuma akwai annuzur kamar yadda ayat take nuna mana wa ma tughnil ayatu wan nuzur al ayatu sun kunshi duka waɗannan kaso guda biyu na ayoyi al ayatul mashhuda da al'ayatul matluwa annuzur shi kuma su ne labarurrukan da ake bayarwa na waɗanda suka gabata cewa sun kangare wa Allah Allah ya yi musu azaba da abin da kake faɗa wa mutane na wa'azi cewa har idan ba su karɓi gaskiya ba fa suka yi aiki da ita za su taɓi. in ba su yi aiki da gaskiya ba za su wayi gari cikin hasararru Allah zai kama su ranar gobe kiyama Allah zai saukar musu da azabarsu zai saukar masa da zai saukar musu da azabarsa waɗannan abubuwan da kake faɗa na gargadi da wa'azi su ne ake kira annuzur to waɗannan ba za su yi ba sai Allah ya aiko da manzo yayi karantarwar sai Allah ya aiko da mai wa'azi yayi karantarwar sannan ake samun annuzur al-ayatul mashhuda zaka karanta ta koda babu manzo domin zaka ga halittar sama ga ta nan koda Allah bai aiko da manzo ba wannan halittu suna nan su kaɗai za su iya sa ɗan adam ya tsaya yi tunani to amma ayoyi waɗanda suke na nuzur ko kuma ayoyi waɗanda suke matuluwa sai aiko da manzo sannan an nuzur shi ma sai Allah ya aiko da manzo shi yasa Allah yake cewa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba za mu zama masu yi wa wasu azaba ba saboda sun kangare har sai mun aiko da manzo to annabawa sun zo da al'ayat sun zo da annuzur kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur ba waɗanda muka aiko gabanin ka face mazaje kuma muna yi masu wahayi cewa ku tambayi ahla dhikri waɗanda suke masana in kun kasance ko ba ku sani ba manzannin nan sun zo bil bayyinati sun zo da hujjoji ayoyi waɗanda suke mu'ujizozi daban-daban wanda suke ga sunan da an gani za su nuna cewa akwai Allah sannan sun zo da azubur sun zo da littattafai fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir idan suka ƙaryata ka to haƙiƙa sun ƙaryata annabawan da suke gabaninka wanda dukkaninsu sun zo da hujjoji ƙarara waɗanda suke nuna gaskiyar Allah gaskiyar uluhiyya ta ubangiji gaskiyar samuwar ubangiji sannan kuma sun zo da littafi wanda yake almunir mai haske wanda yake dauke da hasken da shiriya mai haske Allah madaukakin sarki yace to waɗannan ayoyi na sama da ƙasa da waɗannan ayoyi da suke da ake karantawa ga dukkan wanda bai tsaya ya yi amfani da kwakwalwarsa ba wanda Allah madaukakin sarki a sakamakon haka ya toshe masa kwakwalwar wannan ayoyin fa ba za su amfane shi ba wa ma tughnil ayatu wan nuzru an qawmin la yu'minun ayoyin ubangiji da gargadi bayan gargadi da ake yi ba zai amfanar da mutanen da suke la yu'minuna ba Allah bai ce amman la yu'minuna ba sai ya ce an qaumin la yu'minuna aka kawo wannan suna na alqaum wanda ismul jinsi ne sannan aka ce la yu'minuna dan a nuna maka tamakkunin sifa ta kangarewa tattare da su wato mutane ne wanda sifar rashin imani ta zama musu ɗabi'a sun riga sun narke a cikin batansu duk irin gargadin da za ka yi ba za su saurare ka ba duk irin wa'azin da za ka yi ba za su saurare ka ba duk irin ayar da za ka karanta musu ka yi musu bayaninta ba za ta amfane su ba saboda haka iya bayani shi kadai da ƙarfin hujja ba shi ke sa mutum ya shirya ba inda a ce iya bayani da karfin hujja kawai ya isa ya sa mutane su shirya to da annabawa su ne a karan farko za su iya shiryar da mutane gaba ɗaya to amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa ranar gobe kiyama za a zo wani annabi ya zo babu kowa tare da shi ya yi wa'azin ya yi wa'azin har ya ƙare har Allah ya karɓi ransa ba wanda ya imani da shi ya ti na biyun walai ma'ahu hannu. wani annabin zai zo wa ma'ahu rajulun aw ne. mutum ɗaya ko biyu ne suke bin sa kawai sauran jama'a sadu sun kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a nuna min wani dandazan mutane in ce to ga al'umma ta can ce a hada Musa wa qaumuhu annabi Musa ne da jama'arsa sai kuma a nuna min wani wasu jama'a masu yawa da ba za ka ga ƙarshen su ba a yawa ce to wannan al'umma ka ce a cikin su akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da bincike ba to Allah madaukakin sarki ya ce to wama tugunil ayatu wan nuzuru an qawmin la yu'minun ayoyi da gargadi ba zai yi amfani ba ga mutanen da ba za su yi imani ba saboda haka waɗanda ba za su yi imani ba duk irin hujjojin nan da kake da ake gani a sararin samaniya da wanda kake faɗa ba za su sa su yi imani ba fa hal yantaziruna هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله يجي فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم shin suna jiran wani abu ne illa face kwatankwacin kwanakin waɗanda suka gabace su ƙol to ka ce da su fantaziro ku yi zaman jira ku yi zaman daku in nema a kumminal muntazirina nema tare da ku ina cikin masu jira wato ba za su yi imani ba domin damar da Allah ya ba su wadda za su yi amfani da ita su zama muminai sun sa kafa sun take ta sun watsar da ita hankalin da Allah ya musu guziri da shi ba su aiwatar da shi ba don haka ba za su yi imani ba abinda kawai kullun za su yi ta kiran ka suna gaya maka shine ka gaggauto musu da azaba idan har gaskiya kake faɗa kuma su sun kangare sun da su bi wannan gaskiya to azabar da kake cewa za ta auku akan su ta auku din su gani Kullum abin da suke faɗa Kullum abin da suke jira kenan kamar yadda Allah ya ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al wato waɗanda kalmar ubangijinka ta riga ta cancanta a kansu la'amla an jahannama min aljannati wan nasi ajma'in din nan ta riga ta gaskata a kansu to fa ba za su yi imani ba duk irin aya da hujja da dalili da za ka iya fito musu ka yi musu bayaninsa filla-filla wannan ba zai sa su yi imani ba sai ran da suka ga azabar ta zo musu karara gadan-gadan to lokacin kuma za su yi imani imanin kuma ba zai amfani su ba Allah ce fa hal ziruna to shin akwai abin da suke jira jiran dako jiran tsammani ubangiji yana cewa ba wani abu suke jira ba ba sa jiran komai illa misla ayyamin lazina khalaw min qablihim face kwatankwacin kwanakin waɗanda suka gabace su al'ayyam da larabci ana nufin alwaƙa'i'u wal ahdath abubuwa da suka faffaru bala'ai da suka auku su larabawa ke kira wani lokaci al'ayyam kamar yadda za ka ji an ce da kai ayyamul arabi ana nufin yaƙe-yaƙen larabawa da suka yi ta yi a jahiliya kafin musulunci ya zo wannan yaƙe-yaƙe a larabci akan ce da shi al'ayyam ayyamul arab ce ayyamul arab in ana sifanta malami da ilimin da yake da shi a ce ya san kaza ya san kaza sai wa ayyamul arab ma'ana ya san tarihin yaƙe-yaƙen larabawa na jahiliya to saboda haka anan فهل illa misla مثل أيام الذين خلوا من قبلهم أيام الذين خلوا من قبلهم شيني waɗannan kwanaki da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da azaba su ma waɗannan ba komai suke jira ba sai wannan lokuta suna jiran ranar da za su ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunyata wannan shi suke jira Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya ce a'a ba wannan suke jira ba jiran da suke yi ba na su ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunyata ba ne in ma haka suke ji a ransu to su sani jiran nasu fa ba wannan ba ne. jiran ranar azaba suke ranar da za su ga azabar ubangiji ko da a wajen mutuwa za ta riske su ballantana idan aka jera na gobe kiyama inda za su ganta ra'ayil aini wannan jiran suke yi ya ce ƙul ka gaya musu fantaziru ku zauna zaman jira in nema a minal muntazirina ni ma tare da ku ina cikin masu jira wato anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tarayya da su ne a cikin jiran ba a cikin abin da ake jira ba su suna jiran azaba shi kuma yana jiran nasara yana jiran ranar da Allah zai ba shi nasara a kansu ya yi galaba a kansu amma siyakin sai ya zo da kinaya kulin taziru ku je ku yi jiran nima ina jira wani sai ya ɗauka irin jiransu ɗaya a'a shi yana jiran ranar nasara ne su kuma suna jiran ranar azaba ne wanda suka fara ganin ta tun a yakin badar Allah maɗaukakin sarki ya ce sun manu na ji كذلك حقا علينا ننجي to kaga wannan shi zai nuna maka cewa jiran da bambanci Sun thumma nunajji jerusulana sannan sai mu tserar da manzanninmu na amanu da waɗanda suka yi imani ranar da azabar da ake jira za ta zo idan ta zo waɗanda suke muminai manzanni da muminai sai Allah ya tserar da su wato ya ba su nasara sannan azabar ta kama waɗannan da suka kangare kaga kenan ashe jiran da ake yi da bambanci duk da cewa dukkaninsu jira suke yi amma kowa da abin da yake jira sun manunajji rusulana sannan mu tserar da manzanninmu wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani Allah ce kazalika haƙƙan alaina nunjil mu'minin haka al'amarin yake haƙƙi ne akan kanmu mu tseratar da waɗanda suke muminai wato haƙƙi ne ubangiji ya wajabta wa kansa ya wajabta wa kansa ya taimaka wa muminai wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu mu taimaka wa muminai wannan shin yana nuna ce nan akwai wajibi akan Allah wannan ayat tana nuna akwai wani abin da yake wajibi akan ubangiji sai yayi ya ce haƙƙan alaina ai wajiban alaina wajibi ne a kanmu malamai suna cewa malamai na sunna suna cewa babu wani wajibi da yake wajabta akan ubangiji sai abin da ya wajabta wa kansa shi yake da dama ya wajabta wa kansa amma ni ko kai ko waninmu bai isa ya wajabta wa Allah wani abu ba wanda zai tilasta wa Allah ubangiji shi ya wajabta wa kansa don haka wajibi ne a kansa bima aujabahu ala nafsihi ba wani ne ya wajabta masa ba babu kiyasi kwatance tsakanin ubangiji da halittunsa babu kiyasi tsakanin alkhaliq wal makhluq mu a tsakankaninmu wani lokaci abu yana zama wajibi a kanka ba wai don kai ka wajabta wa kanka ba a'a wajabta maka akai duk mutumin da yake da minna a kanka wanda ya maka alkhairi ya kyautata maka ya daɗaɗa maka wajibi ne a kanka kai ma ka ga ka rama masa gwargwadon ikonka wannan abin da ya maka na ihsani shine ya sanya wannan kyautata abin da kyautatawar ta bangaren ka ta zama wajibi kaga ba kai ka wajabta wa kanka ba shi ya wajabta maka domin shi ya maka ihsanin da ya zama wajibi akan ka kyautata masa kai ma wanda duk aka yi masa ihsani hal jazaul ihsan illa al ihsan haka wanda ya maka ihsani ka kyautata masa kaga wannan wajibi ne akan ka ba kuma dan kai ka wajabta wa kanka ba a'a shi mai isa ne shi ya wajabta maka wannan a tsakankaninmu da junanmu kenan amma tsakanin ubangiji da halittarsa babu irin wannan babu wani abin da za ka yi wa Allah ka ji cewa wajibi ne Allah ya saka maka ka ce ai ka yi salloli ka yi azumi ka yi zakka ka yi sadaka ka yi isani ka yi kaza ka yi kaza don haka wajibi ne kai Allah ya maka kaza ai tun da dai kayi dole a rama wa kura aniyarta a'a ai babu abin da za mu yi mu kubutar da kanmu daga wajen ubangiji sai dai rahamar ubangiji ta kubutar da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa babu ɗaya daga cikinku da aikinsa zai shigar da shi aljanna babu shi suka ce har kai ya rasulallah ya ce wala ana hanni ma illa an ni Allahu bi rahmati sai dai ubangiji ya lullube ni da rahamarsa domin idan ka dobi irin ihsani da ubangiji yayi maka babu abin da zaka yi ka biya shi halittar da yayi maka ihsani ce kai wani bangare na jikinka kadai da ya halitta a ce ya halitta maka ji ko gani ko shaƙa ko dama na ka yi zirga-zirga ka je nan ka je can ko ka ɗauki abin da kake so ka ajiye wanda baka so wannan gaɓai da ya baka kake sarrafa su cikin sauƙi waɗannan ni'imomi kowace ni'ima ƙwaya ɗaya idan ka ɗauki ta ba za ka iya biyan ta ba numfashi da muke iska da muke shaƙa da ubangiji ya bamu a ce bil ake kawowa duk wata fi sabilillahi akwai gwamnatin da za ta biya babu gwamnatin da za ta biya bil din iskar da talakawanta ke shaka balle shi talakan alike masa bil din a kofar gida ce gobe fa in baka biya ba za a yanke iskar ba za mu iya ba ba za mu iya ba amma kyauta a bagwas ka shaƙa ka shaƙa har ma ka ji cewa ta yi maka kaɗan sai ka ƙara da fanka ka jawo ta nesa duk kyauta babu ranar da ubangiji ya ce a dakata yau za a yi garam za a yi wani kwaskwarima ko za a yi maintenance na iska ba a taɓa tsaye da dakatar da iskan nan ba tun da Allah ya halicci duniya haka iskan nan take gudana dan adam yana shaka dabbobi su shaka halittunsa gaba ɗaya su shaka to wannan iska kawai da kake shaƙa me za ka yi ka biya ubangiji babu abin da za ka yi ashe duk ibadar da za ka yi wannan ba zai biya maka farashin aljanna ba a ce ka biya ubangiji irin abin da ya maka ni'ima har kuma ka sai aljanna da larar domin tukunna yanzu maganar biya ake ba maganar ka shiga aljanna ba a'a ka gama biyan tukunna harajin abin da yake kanka to in kuma ka biya ka samu rara ka sayi aljanna ni'imomin aljanna akwai mai iya sayan su babu babu ni'imomin babu wanda yake iya sayan ni'imar aljanna mafi mafi kaskancin dan aljanna wanda yafi kowa ƙasa wanda Allah zai zai bashi gidan aljanna girmansa ya yi duniyar nan sau goma wannan shine wanda ya sha da kyarfa shi zai samu wannan to ka gaya mun me za ka yi ka sayi aljanna babu abinda mutum zai iya sayi aljanna to ashe kenan kaga babu wani abinda za ka yi ka ji wajibi ne akan Allah sai ya yi maka shi ba shi ya sa malamai suka ce da Allah ya kwashi duniya gaba daya duk ya zuba a wuta bai zalunci ba ba wanda zai koka an zalunci shi domin babu mai gajiya babu wanda ba da gajiyawa a cikin lamarinsa ashe kenan idan ubangiji ya tserar da mu ya shigar da mu cikin aljanna fa bi mahdif rahmatihi wa fadli Tsantsan rahamarsa ce da falalarsa haka nan idan ya ainihin azabta wanda ya azabta fa bi mahdi adlihi tsantsar adalcin sa adalci na ubangiji ne yasa ya azabta shi domin ya cancanci azabta shi haka babu wani abin da yake zama wajibi a bisa ubangiji sai abin da ya wajabta wa kansa to idan ubangiji ya wajabta wa kansa abu to yana aiwatar da wannan abu ya wajabta wa kansa zai tserar da muminai to yana tsirar da su din baya sabawa inna Allah la yukhlifu miat duk abinda Allah ya alkawaranta ya labarta to baya saba shi domin saba alkawari saba abinda aka alkauranta musamman idan ya kasance ta janibin ihsani ne to akwai na ƙasa a ciki ubangiji kuma ya ainihin tsarkaka daga dukkan wata tawaya don haka shi ya wajabta wa kansa cewa muminai nan zai tsirar da su to zai tsirar da su shi ya wajabta wa kansa zai taimaka musu to zai taimaka musu Ka taba rabbukum ala nafsihir rahma Ubangijin ku ya rubuta ya wajabta wa kansa rahama don haka shi ya wajabta wa kansa zai ji kan bayansa ya yi musu rahama rahamar da ubangiji ya halitta ya kasa ta gida ɗari ya saukar da kaso ɗaya cikin ɗari tsakankanin bayansa da ita ne suke jin kan junansu da wannan kaso ɗaya ɗin da ita ne da wannan kaso ɗaya ɗin ne uwa take jin kan ɗanta take jin tausayinsa da wannan kaso guda ɗaya ɗin kaso da tara ubangiji ya aje shi sai rana gobe kiyama zai ji kan mummine da su ta haka don rahamar da take gudana a tsakankanin bayi a nan na ubangiji kaso ɗaya ne daga cikin kaso ɗari sauran sai an je lahira ubangiji ya ji kan bayinsa muminai da su ashe kaga kataba ala rahma shi yasa zo cikin hadisi sahihi wanda Abu Huraira ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah kataba kitaban fa huwa indahu fawqa arshi inna rahmati sabaqat ghadabi ubangiji ya rubuta littafi wanda yana wajensa saman al'arshi fa huwa indahu fawqa al'arshi yana wajensa saman al'arshi domin ar-rahmanu ala al'arshi stawa annabi yace fa huwa indahu fawqa al'arshi abinda wannan rubutu ya kunsa inna rahmati sabaqat ghadabi rahamata ta rigayi hushina ta zarce hushina saboda haka ubangiji yana hushi yana kamu amma rahamarsa ta yalwaci komai wa rahmati wasi'at kulli shay rahamata ta yalwaci komai saboda haka ubangiji ya aje wannan rahama da ya wajabta wa kansa zai ji kan muminansa zai ji kan muminai waɗanda suka yi imani da shi a ranar gobe kiyama haka babu abin da yake zama wajibi ga Allah sai abin da ya wajabta wa kansa haka nan babu abin da yake zama haram ga ubangiji sai abin da ya haramta wa kansa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina na haramta wa kaina zalunci na sanya zalunci ya zama haramu akan ku don haka kada ainihin ku zalunci junanku don haka ubangiji ya haramta wa kansa zalunci kamar yadda ya wajabta wa kansa jin kai haka nan ya haramta wa kansa zalunci ya tabbata a cikin hadisin mu'az ibn jabal wanda yake cewa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ala hibarin ma لي أتدري ما حق الله على Allahu قال rasuluhu ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك قال الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يدخل من, من لا يشرك به شيئا لا يدخل النار من لا يشرك به شيئا يتي آه، مؤذيك يكي na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyo ni akan jaki sai ya tambaye ni ya ce ya mu'az shin ka san haƙƙin Allah wanda yake kan bayansa ya ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su suka fi sani ya ce to haƙƙin Allah da yake kan bayansa shine su bauta wa Allah kada su haɗa komai da shi ya ce to ka san kuma haƙƙin bayi akan ubangijinsu idan su sun bauta masa ba su haɗa komai da shi ba ya kuma cewa Allahu wa rasuluhu alam manzo Allah ya ce haƙƙin da yake kan ubangiji na bayinsa idan har suka je masa suna bauta masa ba tare da suna shirka ba Allah yu'azzibahum ba zai musu azaba ba mu'adh ibn jabal ce afala ubashiru nas ya rasulullah manzo Allah ko in fita in yi wa mutane bushara dan wannan abun bushara ne wato in har ka mutu da tauhidi ubangiji ba zai azabta ka ba ya kamata a yi wa mutane bushara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a idan yattakilu la tubashshirhum idan yattakilu kada ka musu bushara in kai haka sai su sai su sakankance kuma ta to tunda dai ni ina da tauhidi shikenan ma ai wannan ya isa tunda an ce ba za a yi min azaba ba ma'ana sai su yi wa abun gurguwar fahimta ba su san cewa shi tauhidi ba zai tserar da kai daga azaba kwata-kwata ba sai idan ka hada shi da al'amalus salih abinda tauhidi zai yi shine ba zai barka ka dawwama a cikin wuta ba ko da mutum ya shiga wuta inda har yana da tauhidi akwai misqalu zarratin min imanin a cikin zuciyarsa kwatankwacin kwayar komayya na imani a zuciyarsa to wannan shi kadai ubangiji zai sa ya tserar da shi daga wuta ya kai shi aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada kai musu bushara sai su sakankance domin za su ga kamar idan suka zama masu tauhidi shikenan kuma komai ma za su iya yi ba kuma haka abin yake ba to duk wanda yana nuna cewa ubangiji yana wajabta wa kansa abin da ya ga dama kuma alkawarin ubangiji gaskiya ne duk abin da yace zai yi din nan to zai yi kamar yadda ya ce falanas alannan lazina ursila ilaihim walanas alannan mursalin wannan rantsuwa da ubangiji yayi ba za ta faɗi ƙasa banza ba lalle tabbaci hakika sai mun sai mun tambayi waɗanda aka aika musu da manzanni su ma kuma manzannin sai mun musu tambaya ubangiji ba zai bar wannan ba sai yayi domin ya riga ya labarta labarinsa baya sabawa domin a bada labari kuma ya zama saɓanin abin da aka bayar wannan shi ake cewa ƙarya a cikin labarin ubangiji ko babu ƙarya wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana babu wanda ya kai Allah gaskiyar zance Allah ya ci gaba da cewa قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين <clears throat> wannan ta'aliki ya ƙare wanda ubangiji ya game da ƙisoshin da suka gabata da shubuhohi na mushrikai da suka yi ta kawowa dangane da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ko gaskiya alqur'ani wannan yanki gaba ɗaya wannan faifai ya ƙare yanzu kuma sai khatima an shiga ƙarshen sura sai rufewa murfi ne yanzu zai zo don abin da zai zo zai baka khulasa ne ta da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi musu wa'azi ya karantar da su ya kawar musu da duk wata shubuha to yanzu lokacin mufasala ya zo lokacin ainihin raba gari ya yi sun gama gane komai dama ai sun ce ba su gane addini ba ne ko ba su gane annabi ba sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake faɗa ko ba gaskiya yake faɗa ba to ya yi musu bayani ya rage kuma kamar yadda bahaushe yake dabara ta rage ga mai shiga rijiya qul ya ayyuhan nasu ka gaya musu ya ku mutane ka fito ka yi shela in kun fi shakkin min dini in har kuna cikin shakka game da addini na fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah to fa ni bazan taba bautawa da kuke bautawa ba Allah ba walakin a'budu allaha allazi yatawaffakum sai dai zan bautawa Allah ne wanda shi yake karɓar rayukanku wa umirtu an akuna minal mu'minin kuma an umarce ni in kasance cikin mu'minai kaga wannan ita ce mufasala shine raba gari shine jan layi qul ka fito ka gaya musu ba tare da ɗarɗar ba in kuntum fi shakkin min dini in har kun kasance cikin shakka game da addini na a can baya Allah maɗaukakin sarki Ya yi mana ga fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik wanda muka ce a wancan lokaci muka ce ba annabi sallallahu ake tuhuma da shakka ba maganar ana yin ta ne da annabi sallallahu amma ana nufin masu shakkar in har suna shakkar to ga abin da zai kawo musu da shakka kaga wannan ayar ta ƙara fito maka da abin ƙarara cewa suwaye masu shakkar annabi shi ba shine masu mai shakkar ba yace qul a yi hannasu in kuntun fi shakkin min dini idan kun kasance cikin shakka game da addini na to ni ba da shakka in ku kuna shakka kuna kai kawo kuna gaba ku gane abinda da zo da shi ba to ni ba na shakkar abinda na zo da shi gaskiya ne domin wazifar manzo shine farkon wanda zai fara gaskata kanshi kafin kowa ya gaskata shi shine farkon wanda zai fara yadda shi manzon Allah ne kuma abinda ubangiji ya yi masa wahayi gaskiya ne qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna min al wa la takunanna min al-mushrikin ka gaya musu Allah ya ce kul a ghayra allahi attakhidhu ka ce da su a ghayra allahi attakhidhu waliyan yanzu wani Allah zai riƙa wani majibinci ba Allah ba alhalin shi ne ya ƙirƙiri halittar sammai da ƙasa a lokacin da babu su kuma shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi to ka gaya musu ni an umarce ni in kasance awwala man aslama farkon wanda zai miƙa wuya ni ne farkon wanda zai saduda ni ne farkon wanda zai sallama wala takunanna minal mushrikin kada ka zama cikin masu shirka qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin idan har abinda kuke faɗa na cewa Allah yana da ɗa to ni bana daga ciki ni farkon masu bauta wa Allah ne qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka gaya musu da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya na Allah ne ubangijin halittu duka ba ya da abokin tarayya wa bi zalika umirtu ni da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina ni ne farkon musulmi saboda haka duk wani manzo da Allah ya turo da ya zo da wani sako daga Allah wannan risalar da ya zo da ita shi yake banta da risalar shi ne manzan sannan kuma wajibi ne a kansa kafin kowa ya gaskata da abin da Allah ya ba shi na risala na manzanci ya yi imani da wannan sannan kuma yake zama wajibi a kan assaƙalai ne gaba ɗaya mutane da aljanu su yadda cewa wannan manzo ɗin daga Allah yake sannan kuma abin da ya zo da shi daga Allah ne su yi imani da shi don haka ubangiji bayan ya gama faɗar dukkan wani shubuhohi na mushrikai ya gama tabbatar da uluhiyya ta ubangiji shi kaɗai da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake cewa to ka gaya musu har idan ba su san ya ku mutane har in ba ku san addini ba addini na ba to zan muku bayanin sa daki daki ku san sa ni addini na bai taba karbar shirka ba babu shirka a addini na fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah bazan bautawa abinda kuke bautawa ba Allah ba lakum dinukum waliyaddin la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budun ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyaddin ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba ni ma kuma ba za ku bauta abinda nake bautawa sannan kuma ban zama mai bautawa abinda kuke bautawa ba a da ko ma kuma ba ku zama masu bautawa abinda nake bautawa lakum dinukum waliyadin ku kuna da addinin ku nima ina da nawa fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah ba zan taba bautawa abinda kuke bautawa ba Allah ba walakin a'budu Allah sai dai Allah kadai shi zan bautawa kaga sai aka fara gabatar da korewa ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba domin anan dole ne korewa ta fara gabata idan kana so ka yi rubutu a jikin allo rubutun da ya dace to sai ka kawar da wanda yake kai wanda bai dace ba amma in ka bar rubutun mara kyau ka ɗora naka to kai ma naka zai zama ba shi da kyau to shi yasa har kullun sai an yi nafiyu ake isbati sai an kore sannan ake tabbatarwa in ka zo ka ɗaga kwalba akwai datti a ciki da najasa kana son ka zuba wani abu mai tsafta a ciki sai ka bilbile wancan ka zubar da shi kakaf ka wanke ta ka tsarkake ta sannan ka zo mai tsafta din amma in ka ɗau mai tsafta din ka gwama ka haɗa to shi ma ya zama najasa din saboda haka korewa take gabata kafin tabbatarwa wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al ubangiji ya fara gabatar da korewar wanda ya kafirce wa dagutu duk wani abin da ake bauta ba Allah ba yayi imani da Allah aka fara gabatar da cewar kafin imani da Allah ɗin. wadda ita ce kalmar shahada la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sannan aka ce sai Allah sai da aka fara kore dukkan wani abin da ake bautawa da ƙarya sannan aka bauta aka tabbatar da abin da ake bautawa da gaskiya to haka nan idan za ka yi wa mutane karantarwa to sai ka nuna musu abin da suke yi mara kyau abu kaza ba ya da kyau ba ya da kyau sai ka gaya musu ga wanda ya kamata a amma ka ce za ka haɗa musu tauhidi da shirka ai ba zai yiwu ba ina tauhidi zai zauna kuma ga shirka ne addiddani la yajtami'ani bai wa kishiyoyi biyu su haɗu guri guda ka ce ga haske ga duhu a lokaci ɗaya sai dai hasken ko hasken duhun ko duhun amma ya zama haske duhu fari baki lokaci guda babu shi ka ce akwai tauhidi shirka duk su haɗu guri guda ba zai yiwu ba ko ka ce sunna bid'a ba zai yiwu ba ko sunna sunna bid'a bid'a amma sunna bid'a ba zai yiwu ba shi yasa nake cewa har kullun ko dai mutum ya zama ahlus sunna musulmi ahlus sunna ko ya zama musulmi ahlul bid'a amma a ce wai ga wani shi ba sunna ba shi ba bid'a ba to me shi inda yana bautawa Allah tilas ne yana bautawa Allah ko dai da sunna ko da bid'a in bai bautawa Allah da sunna ba to bid'a yake yi amma ka ji ana labarin wani a ce to shi dai to ya yake sunna ne ko bid'a ne a to gashi nan dai kai dai baka ce dan bid'a ne ko ba za ka ce dan sunna ba. <laughs> wannan ba zai yiwu ba ila liqa'in akhar insha Allah Allah ya kai mu gobe domin mu ci gaba da tafsirin wannan ayoyi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam.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 a nan jihar borno a garin maiduguri a wannan yammaci na ranar wacce rana ke ranar lahadi takwas ga watan ramadan ijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wadda ta zo daidai da bakwai ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin surat yunus Mun kwana a kan aya ta ɗari da za mu dawo kanta domin mu kare ta ba lokaci mana halinsa amma kafin mu shiga karatun waɗannan ayoyi da suka rage mana a cikin wannan sura za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da suka zo hannu akwai wanda yake tambayar hukuncin cire takalmi domin za a gaishe da wani babu shakka wannan baya daga cikin ladubban gaisuwa idan za gaishe da mutum sai ka cire takalminka sai dai idan ka same shi ne a zaune akan shimfiɗa ka cire takalminka domin ka zauna inda yake ko gaisa wannan ba wani abu amma yana tafiya akan hanya kana tafiya don za ka gaishe shi kawai ka cire takalminka ka jefar guri guda ka gaishe shi wannan baya daga cikin ladabin da musulunci ya koyar a wannan kuma shi kuma yake tambaya yake cewa menene mace ce wacce ke haila hailatar kwanaki bakwai take yi wani lokuta ma takan yi kasa da kwanaki bakwai ɗin to amma a wannan azumin a wannan watan sai ya kasance ta yi kwanaki bakwan hatta wuce sama da bakwai ɗin ta ƙara uku kuma hailar ta ci gaba da zuwa to yaya hukuncin wannan jinin zai hana ta yin azumi ko ba zai hana ta ba babu shakka matar da take da al'ada sananniya tana da al'ada sananniya idan jininta ya wuce wannan al'ada sananniya a magana mafi rinjaye shine wannan jinin na na istihada ne ba na haila ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa hamnatu bintu jahsh yake cewa da'is salata ayyama aqra'iki ki bar sallah kwanakin da kike yi wato kwanakin ki na haila don haka idan kwanakin ki na haila suka wuce kwana shida ko kwana bakwai ya ce da ita to sai ki yi sallah a ki yi wanka ki sallah abinda ya rage na watan kwana 24 ko kwana 23 sauraka matar da take da al'ada ba kuma al'ada ta ce ta rikice mata ba to waɗannan kwanaki da ta san tana yi su ne kwanakinta na haila sai dai idan al'ada ta ta rikice mata to wannan za ta yi amfani da sanayya ta da sifar jinin shi kansa idan za ta iya tantance jinin al'ada da wanda ba jinin al'ada ba to sai ta yi amfani da sifar jini ɗin idan kuma hakan ma ba za ta samu ba to sai ta koma ga al'adar mafiya yawancin abinan danginta duba cikin yan uwanta yayyanta ko kannanta mata yaya suke yi kwanaki nawa suke yi to sai ta yi amfani da wannan wannan shine hukunci abinda duk ya wuce wannan shi kuma za a dauke shi ne a matsayin jini ne na rashin lafiya ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta sallah ba illa iyaka duk kowace sallah za ta yi mata alwalarta ta ta kanta wannan kuma yake cewa yaya sallar matafi a bayan mazaunin gida wato shi ne mamu shi kuma mazaunin gida shi ne liman a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan matafiyi ya bi mazaunin gida to zai cika ne wato zai cika kamar yadda mazaunin gidan zai cika haka abdullahi dan abbas ya ce sunnatu abin qasim ce wanda ita ce sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan mazauni a matafiyi ya bi mazauni shi ne sai ya cika sallarsa kamar yadda wato shi kansa mazaunin yake yi ba daidai ne yadda wasu ke cewa idan raka'a hudu ce aka sallaci raka'a biyu sai ya zaman shi sai an gama biyun sannan ya yi sallama ko kuma a'a idan an gama biyu shi shikenan sai sai ya sallama shi ya tafi ya abinsa ko kuma a'a ya bari sai an yi biyu saura biyu sai ya shiga a yi biyu da shi wannan duk ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnatu abul qasim kamar da abdullahi dan abbas ya ce shine idan idza sallal musafiru khalfal muqim an yutimma idan matafiyi ya bi mazaunin gida sallah to sunna ne ya cika shi sai kuma wanda shi kuma yake tambaya a kan riskar sallar juma'a mutum ne ya zo liman ya gama komai da komai wato ya gama hudu ba sallar abin da ya rage ta hiya kawai ta rage sai ya shiga aka sal aka yi wannan tahiya da shi aka yi sallama to ya riski juma'a ko bai riska ba anan maganganu uku ne na malamai wasu suna cewa ana riskar juma'a da riskar kowane bangare nata sauraka wanda ya riski zaman tahiya ya riski wani bangare na juma'a wannan ra'ayin abu yusuf da abu hanifa ne akwai waɗanda su kuma suke cewa a'a sai ya riski raka'a guda wato sai ya riski ruku'u domin da riskar ruku'u ne ake riskar raka'a in ya riski raka'a guda to sai ya cika shi idan bai riski ruku'u ba na raka'a ta biyu to wannan zai sallace ta ne hudu bayan liman ya yi sallama zai tashi ya raka'a hudu wa'ana ya sallaci azhar domin abin nan din ta kubuce masa wasu ma malamai suka tsananta suka ce sai idan ya riski hudu ba idan bai riski hudu ba ba to bai bai riski juma'a ba to amma magana ta tsakiya ta biyu ita ce magana da tafi rinjaye galibin malamai ita suka fi faɗa har ma wasu daga cikin sahabbai irin sayid na ibn umar da anas ibnu malik da wasu daga cikin tabi'ai irin su mujahid da sauransu abinda suke faɗa kenan ana riskar juma'a ta hanyar riskar raka'a ɗaya in ka riski ruku'u na raka'a ta biyu to ka riski juma'a amma idan ruku'u na raka'a ta biyu ya kubuce maka to juma'ar ma ta kubuce maka sai ka sallace ta sallar azhar wannan kuma yace yana so a fahimtar da shi ma'anar hadisan nan guda biyu man aza ahlal madinati azahu Allah wa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala 'adl da hadisin Anas annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahid akhrajahu wal lafdh li muslim hadisan duka guda biyu sahihai ne hadisin farko yana magana ne akan falalar madina da falalar zaman madina da kuma girman laifi a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya cutar da mutanen madina shi ma sai Allah ya cutar da shi kuma la'anar Allah da ta mala'iku da mutane gaba ɗaya ta tabbata a kansa kuma ubangiji ba zai karbi farillarsa ba ba zai karbi nafilarsa ba wannan shine abin da hadisin ya ce wannan yana nuna maka girman yin laifi a garin madina musamman ma idan mutum ya taba haƙƙin wani a garin madina babu shakka zai gamu da la'ana ta ubangiji da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya hadisi na biyu hadisin anas dan malik wanda yana cikin bukhari da muslim yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana zagaye matansa wato yana zuwa ga matansa su duka a dare guda ɗaya kuma ya yi wanka sau ɗaya wato shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama raba kwana bai zama dole a kansa ba ba dole ba ne annabi sallallahu alaihi sallama ya raba matansa kwana wanda yana daga cikin khususiyya ta shi abubuwan da ubangiji ya keɓance shi da shi saboda haka yakan zai kewa matansa gaba ɗaya su tara a dare daya abin nan a dare ɗaya kuma ya wanka ɗaya wanda yana nuna wanka ɗaya ya isa abinda malamai suke faɗa kenan dangane da wannan hadisin wannan kuma yake cewa shi ɗalibi ne da yake karatu a school of, of health school of health technology ya ce akwai kudin da 'yan service commission suke ba wa ɗalibai idan sun nuna takardar sun samu aiki to shi ma ya karɓi wannan kudin duk da cewa bai samu aikin ba amma ya karɓi kudin to wannan kudin da ya karba ya halatta ya ci ko bai halatta ba idan kudin an ware shi ne don wasu kai kuma ka je kai karya ko ka wata hanya da wata dabara ka samu wannan bai halatta gare ka ba domin ga waɗanda aka ware kudin saboda shi kai kuma ka je kai wannan karya don a baka don haka in ka karɓa ma sai ka mayar sai kuma wannan da yake tambaya game da aƙidar ahlus sunna wal jama'a cewa shin wai aƙidar su wato aqida abin nan yana daga cikin aqida su su kira ƴan shi'a kafirai ko ƴan wuta kuma a gaya masa in a rarrabe-raben ƴan shi'a shin akwai wanda ba sa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a matsayin mutum musulmi yaya zai ɗauki ko yayi mu'amala da waɗanda suke ƴan shi'a to a aqida ahlus sunna wal jama'a ba sa nuna wani mutum su nuna wane su ga wane can ɗan wuta ne ko ga wani can kafiri ne sai dai su faɗi aiki su ce aiki kaza ko aƙida kaza ko magana kaza kafirci ce wannan kuma idan Allah ne ya ce abin kafirci ne ko manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce abin kafirci ne kaga babu wani wanda ya isa kuma ya canza abin akala ko ya canza masa suna tilas ne abin da yake kafirci a ce da shi kafirci ne a shi'a babu shakka sun kasu gida-gida rabe-rabe da yawa kamar yadda kuka san dukkan wata bid'a ba za ku samu ta yi rassa da yawa ɗariƙu ce da dama to hatta shi an ci shi ma wato ɗariƙu ne da dama amma shi adda ta fi shahara wanda kuma ita ce ake ƙoƙarin dasa ta a ƙasar nan da ƙarfi da yaji ita ce shi'ar rafida shi'a ta imamiyya baƙar shi'a ɗin mai baƙin dafi wanda take da mugun nufi wannan ita ce ake kokarin dasa ta a ƙasar nan ita ce aka kwaso ta Iran wannan ita ce ake kira Shi'al Imamiyyal a Ashariya wato Shi'a masu limamai goma sha biyu waɗanda suke tuhumar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da yin makarkashiya ga na Ali suke tuhumar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da cin zalin ahlul baiti suke tuhumar manya-manyan khulafa'u da cewa miyagu ne sun yi ainihin sama da faɗi da khilafa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta aliyu radiyallahu ta'ala anhu suka kwace suna zagin sayyidina abubakar da umar da usman suna ma kafirta su domin agunsu waɗannan kafirai ne suna kafirta matan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman aisha da hafsa suna zagin su suna la'antar su sun mai da la'antar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani bangare ne na addinin su duk wani dan shi'a da zai gaya maka a nan kasar ya ce ba sa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko dai bai san shi